maganan malam murtaza wallahi magana ne ina da ban tsoro cewa yara suna fara shan wi senior high wannan bincike ya tabbatar idan ka tattara matasan da suke zuwa makaranta dari daga ainihin ka samu dari wa'anda sun ka koyi shan wi daga JHS zuwa kasa ba su kai goma mazan kenan fa ina ga mata akwai wanda shekaran jiya bai kai kwana uku ba matan shi ta zo ta ce min kaman taima mijinta laifi ba ta hakuri ba shi hakuri da kira mijin na ce wani laifi matanka ta kawo a baka hakuri ya ce eh mana hakurin ya yi ya na ce me yasa wai ni mashayin giya mata na mashayin giya ni mashayin wi mata na mashayin wi mana ya za mu yi mu zauna wallahi da bakin shi ya gaya ma wani da ita mun dace kan mu bar sha don ni na ga alama ina taba kwakwalwana ni mun dace na tambayi ta kai na ka fara shan biyu bai shi ne hai na ce shi ne hai ya skun ba malumma ne wai malam duk yaro da kaga ya je shi ne hai ya je sku ya sha biyu wai kusan kowane matashi shi ne hai ke fara shan biyu da bakin shi ke ban labari wallahi maganar da malam ke fadan nan wannan kwakwal wannan da ubangijin Allah ya bamu babban ni'ima ne amma wanda ya kimanta ni'ima shi masa amfani wanda kuma ya wofintar da shi wallahi al'azim don mashayin wi ina fita cikin mutane ba wi kawai ba duk wani nau'in kayan maye suna da tasiri akan kwakwalwa suna rusar da zakira wanda Allah ya sa ma dan adam she ya fita daga cikin duniyan mutane ya koma duniyan ira-iran shi kuga malam magana da malam ke fada binciken da suka yi sun kaje a Brefi Hospital ni akwai yaron da mini wadansu maganganu ya ce shi ya bar musulunci manya-manyan maganganu ni da malam ne nin na ga hauka ne mala ya ce ya ne gashi na zaune ne mun ka masa ma yaron yaro ya gwada muna irin nau'o'in kwaya da inda ya fara sha ya hari, da irin nau'o'in kwaya dangin kwayan da ya sha mun ka samu likita na jinyan kwakwalwa da mun ka haru da likitan nan likitan ya ce wa yaro wai ya miƙe hannu shi haka ina miƙe wanda ya duba ce ce kwaya ne wai kwaya ya taba kwakwalwan ba hauka ba ne gaskiya ko yanwa yadda magana ne malam ke yi gaskiya idan mun kai dogaro akan hukuma police eh ko soja mun rushe ni na kai karan wasu a anguwanmu akwai gidan da yaran suke sarda kayan maye ni na kai karansu da waɗansu mutane mun ka dace wallahi ran da an ka kama yaran ba su yi kwana uku ba kowa ya biya kuma an ka sake su suka kuma suna su da kayan maye zai shi ya koyan Allah sa mu gane mu gyara kuma akwai sun miyagun uwaye abin da na ce su miyagu ne idan diyansu sun ka fara irin halayyan ga maimakon su bari 'yan unguwa su sani a taimaka musu a sawata ma yaran idan wani mai son yaran da alheri ya fara sawata shi ce ku kenan diyan kowa ba su da kyau diyan kowa ba su da kyau da shi ke kin yadda a ce danki bai da kyau na kowa ya lalace gara naki mana dole ne idan mun san yaro na da wani siffa da hali imma na doke-doke ko na shaye-shaye da mu ɗan uwaye mas'uliya na akan mu gyara waɗannan yara na karshe akwai cikin dangi wa'anda idan an zauna a shawara mu masa ma yaran ga mu fidu cikin aiki halin ga akwai wa'anda da su za a shawara in an tashi su ce Allah ya ma yara budi arziki iyayenni su na musu jan ido akwai ira masu irin waɗannan wallahi ba samun arziki da hanyar haramun wallahi in an samu arziki da hanyar haramun yanda ya haka zai tafi kuma wallahi an je lahira a biya da shi mu ne anguwan namu ne mu ne yan anguwan wallahi in mun gyara mu zai mu amfani mun lalatar da shi kuma wallahi nahnu mas'uluna amam Allah kiyama wallahi an tambaye mu gaba Allah wa kifuhum innahum mas'ulun wallahi sai Wallahi ba da jawabi tun idan baka da jawabi wallahi ka gyara nan ka sira Allah ya tabbatar da mu malam Allah saka da alkhairi abin da muka ji da iyaye da matasa Allah sa kowa ya ba da nashi gudunmuwa nashi gudunmuwa wurin gyara a anguwa in ya gyaru wallahi mu duka muka gyaru ya lalace kuma gaba da yamma ubangiji Allah madaukakin sarki ba zai ba mu ba Allah kiyaye Allah